بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya azurta mu da halattar wannan guri na walima na auren ɗan uwa Muhammad Abdullahi da Nana Aisha Babayo a wannan unguwa mai albarka a Dorawa na Abba. a wannan gari namu mai albarka na Kano, Nigeria. Um, kamar yadda aka sani duka nan mun haɗu ne don sai waɗannan bayan Allah murna da kuma ‘yan uwa ɗalibanmu na ilimi matasa da suke wannan unguwa masu ƙoƙarin yada sunna a dare da rana suka shirya wannan zama da wannan faɗakarwa don a amfanar da su ma'aurata da kuma mahalarta gaba baki daya abu na farko a wajibinmu ne a matsayinmu na musulmi mu sani cewa shi aure da kuke gani ni'ima ce daga cikin neman Allah tabaraka wa ta'ala da yake bawa wanda ya ga dama yake kuma azurta wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama da yawa daga cikin mutane akwai wanda suna neman su yi auren Allah bai ba su dama ba da yawa akwai waɗanda sun yi auren ba a samu kwanciyar hankali da jin daɗi ba daga cikin mata akwai wanda suke neman su yi auren bai yi ba daga cikin maza akwai wanda suke neman su yi auren bai yi ba to na farko dai wajibi ne mu sani cewa shi wannan aure ibada ne kuma addini ne kenan ya kamata musulmi idan sun yi aure a ga alamar musulunci a cikin aurensu ba a cike auren da yahudanci da maguzanci da sabon Allah ba ɗaya kenan na biyu addini ne aure kuma suna ce ta annabawa Allah maɗaukin sarki yana faɗa cikin alkurani wa min ayatihi cikin suratul rum nan wa min ayatihi an khalaqa lakum min أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم نعم وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله yana mana bayani cewa yana daga cikin ayoyinsa ya halitta mana a tsakaninmu ko a cikinmu wato azwajan matan da za mu aura ko kuma su maza ai samu mazan da za su aura a samu azzauj namiji ana ce da shi zauj haka mace ma ana ce da ita zauci min anfusikum azwajan sai Allah ya faɗi hikimar yin aure wanda da yawa cikin ma'aurata sun jahilci wannan hikima daga cikin hikimar shine Allah ce litaskunu ilaiha dan ka samu sukuni ko ku samu sukuni me sukuni ku samu kwanciyar hankali ana yin aure ne dan a samu natsuwa ba dan a samu firgici ba ana yin aure ne dan a samu kwanciyar hankali ba dan a samu tashin hankali ba waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma Allah yayi bayani daga cikin rukunnan aure abin da yake tabbatar da aure da zaman aure shine almawadda soyayya arrahma da jin kai da tausayi duk auren da babu soyayya babu jin kai babu tausayi a ciki to wahala ne kawai a cikin sa kenan wajibi ne ma'aurata su gane su yi kokari su samar wa junan su sukuni da kwanciyar hankali shine litaskunu ilaiha duk wanda ya kuskura ya auro mace wacce bai samu kwanciyar hankali da ita ba to bai ci sa'an aure ba haka kuma duk amaryar da aka kai ta gidan mijinta ba ta samar wa da mijinta sukuni da kwanciyar hankali ba to ba ta zama amaryar kwarai ba haka kuma duk wata yarinya budurwa ko wata bazawara da bata yi aure ba wanda ba ta sa a ranta cewa za ta samar wa da mijinta kwanciyar hankali da nutsuwa ba to lalle wannan ba ta da kyakkyawan manufa kuma tana cikin matan da suke ba na kirki ba shi yasa Allah ce litaskunu ilaiha ana yin aure ne dan a samu kwanciyar hankali da nutsuwa amma yau saboda jahiltan sharuɗa na aure da shari'ar aure to sai mutum ya zo aure mai kwan ya ji daɗi sai faɗa cikin tashin hankali da firgici ta fara zagin ka ta fara cin mutuncinka ta fara kaza yanzu ina tahowa nake ta jin wani yana turo mu wani rikici na aure da aka yi duka duka auren nan ko wata ɗaya bai kai ba amma ta cije shi ta dake shi ya dake ta ta zage shi ya zage babanta ta ci mutuncin sa ya ci mutuncin ta, da an yi soyayya an yi ta ƙarya ina son ka ina ƙaunar ka wallahi ina begen ka shi ma ina son ki ina ƙaunar ki ina begen ki ina kaza ina kaza ɗinki duk aka yi ta yin irin wannan soyayya ta ƙarya ta ƙarshen zamani da ake yi shi an zo an shiga gidan duka duka ba a wuce ko wata ɗaya ba ana uwa ka ubanka ciki saboda me galiban yau daga cikin iyayenmu mata suna jahilcin manufan aure sai dai a ta kwalliya kaga yarinya budurwa ta yi kwalliya kamar za ta tsinke amma tana shiga gidan miji ta ta mai hauka ba ta da nutsuwa saboda ba ta da tarbiyya ba ta samu tarbiyya mai kyau ba ta fi mai da hankali akan kwalliyar jikinta da fudda tsaraici da ƙazanta da shari'a ta hana amma idan an je gidan mijin ana ana ɗokin an yi aure amma yi ta shirme ga ga rashin girmama iyayensu mata ga rashin ɗaukan shawara a wurin manyan mata a yau 'yan matan zamani da ya kamata ku rinka neman shawarar manyan mata da suka shekara ashirin talatin arba'in a gidan miji suna yin aure sai ku tambaye su yaya ake zaman aure su gaya muku in ran miji ya ɓaci ya ake kwantar da hankalinsa amma duk sun bi sun lalace ba su da abin da suke kalla sai arewacin ciko sai yan wasan kwaikwayo sai ɗan kaza su suke koya musu a ya za su yi rayu yaushe za a yi ɗan wasan kwaikwayo ya koya miki rayuwar aure ya za a yi ɗan fim ya koya miki ya za ki zaman aure sai dai ya koya miki bala'i ya koya miki musifa ya koya miki rashin ladabi ya koya miki rashin kunya shi yasa yanzu ana yin auren babu litaskunu ilai haɗin a ciki ana yin auren wani dama ya aure ta don sifarta ne ya ganta yar budurwa mai ɗan haske duk ya biya gigi ce ya rude ya je ya biya kuɗi ya kashe mata kuɗi ya mata hidima ba dan Allah ba dan gangan jikinta ya auro ta yana zuwa da ya biya bukatarsa a kanta shikenan sai ta ci gaba da gamuwa da wulakanci a nan nake gaya wa yara 'yan mata duk wacce ta kuskure ta je ta auri wani ba wai dan Allah yake son ki ba saboda kamar ki ne kina nan zaki rode zaki fita daga hayyacinki haihuwa daya haihuwa biyu haihuwa uku zaki fara fita daga hayyacinki in kin duba hotonki a yau kina amarya to ki sake duba hotonki bayan shekara uku shekara hudu shekara biyar kin tara yaya kin fara mukadewa kin fara zare ido kin fara fitar da hakware kin fara kaza abubuwa dai ga sunan waɗanda za su nuna muku rayuwa in ba ku bi Allah ba ba za ku samu zaman lafiya a gidajen auren ku ba To ya kamata tunda akwai mata a nan shi yasa nake kausasa harshe nake muku bayani daga cikin manufar aure duk matar da bata samarwa da mijinta sukuni da nutsuwa da kwanciyar hankali a aurenta ba to wallahi tallahi an kashe kuɗi ne kawai auren babu ladan auren kuma babu jin daɗin auren wahala kan wahala ya mai da ke zawara? kin tara 'ya'ya ki zo ki bi layi kina ta neman mijin da zaki aura ki je kina bin mai mace uku yana cewa dan Allah ni karki dame ni ina da ƴan mata da suke bina ko ki dawo kina bin mace mai mace biyu shi ma baya kake ga zawarawa nan suna zuba birjik saboda sun kashe aurensu saboda abin da bai kai ya kawo ba ku samar kan kanku sukuni ku faranta wa mazajen ku kai ma namiji duk namijin da ya aure bai samar wa iyalinsa sukuni da kwanci hankali ba shi ma ya kashe sa kenan bai samu jin daɗin aure ba dan idan matarka baka kwantar mata da hankali baka faranta mata baka mata mai daɗi to ba yadda za a yi ku ji daɗin rayuwar aure shikenan an zo an yi taron aure an yi taron walima an kashe kuɗi an ci abinci an ɗauki hoto an bada a rediyo an yi duk abin da za yi amma a kwana ana kuka ana wahala wani cewa ya wallahi kashi take ba shi duka idan ya mata laifi ta ruba shi ta ta daka yana ni kika daka ta ce an dake ka dan abu kazan ka wallahi kake yadda ki kara sai in an kara ne za ka yi ta dada mangare shi kuma du kar fa ki sake wallahi sayin ki nake ji kin gani in na da ke ki ba za ki ta dada dauko kata ko ta afka masa haka duka ya fito kuma ya zo yana cewa wallahi sai na gaya wa babanki ta ce ka je ka faɗa ɗin a banzan bazara wani kuma shi yake dukan matar zulumatun ba zuwa ka ba ya daka ta daka wata ta ce wallahi ka dake ni nima in dake ka ka ci mutunci na in ci naka kuma muna nan muna tare duhu ya dake duhu da yawa haka ake zaman auren wata ta gasa shi a miyarsa idan ta yi miya ya kasa ci in ta yi abinci ya kasa ci shi kuma ya gasa ta akan ba da kuɗin shafane haka rayuwar auren cikin wahala ba daɗi ke za wasu wallahi tallahi nake gaya muku tsoron jin auren suke yi sun suka ji labarin me ake yi a gidan aure tsorita suke yi saboda mata sun canja tunaninsu su ma mazan sun canja tunaninsu wannan gabar ta farko kenan ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah yace a sanya ainihin wato ya sanya mawadda soyayya rahma tausayi dole aure sai da soyayya ki so mijinki ya soki kuma ba zai taɓa yiwa a zauna zaman aure babu soyayya ba iyayenmu da kakanni suna faɗa lokacin da aka zo aure za a kai amarya ɗaki sai aka zo ana rikici tsakanin tsakanin soyayya da kuma haƙuri soyayya ta ce ita za ta fara shiga ɗaki haƙuri ya ce shi zai fara shiga ɗaki aka yi ta tafka rikici sai ga alƙali ya zo yaya aka yi wannan fa karatun iyaye ne da kakanni sai ga alƙali ya zo ya ce yaya kuke faɗa sai soyayya ta ce wai wai wai haƙuri ne ya ce wai wai ba zan shiga wai ba zan riga shiga ba wanda da ni aka yi auren ba sai da aka yi soyayya ba aka zo aka ɗaura aure haƙuri ya ce to dan me za ki fara shiga soyayya za ki fara shiga ɗaki ni kuma ai ba za a taɓa yin zaman auren ba in babu ni an taɓa yin aure ba haƙuri aka ce a'a sai alƙali ya ce kai haƙuri shi ya fi gaskiya kai haƙuri ka fara shiga ɗakin amarya daga baya soyayya ta shiga ɗakin amarya yanzu a nan da iyaye suke so su nuna mana duk wata soyayya da ake yi ta bayan gida soyayya da ake yi ta kafin a yi aure sunanta wasa ba ta tabbata sai bayan kin shiga gidansa ya ga miyau ɗinki ya ga rashin kitsanki ya ga ƙazantarki ya ga rashin gama abincinki da wuri ya ga ainihin wato rashin iya abincinki ya ga rashin ladabinki ya ga rashin haƙurinki in ya kau da kai ya yafe ki wannan shine soyayya ku take ta gaskiya kin ga ashe akwai bukata a fara yin shimfiɗa da haƙuri a gidan miji shi yasa Allah ya ji kan iya mu da kakanni Allah masu nama idan an zo yin barka wa ma'aurata sai a zo in za a sallame a ce to sai fa haƙuri to sai dai fa haƙuri abinda duk iyaye suke gaya wa amarya sai haƙuri fa kuma haka ake gaya wa miji shi ma iyayensa na ƙwarai sai haƙuri fa sai haƙuri ana gaya muku kenan rayuwar aure ba za ta yi ba sai da haƙuri duk wacce ta ba mai haƙuri ba ne to wallahi tallahi in ta shiga gidan miji ita ta tafi kowa wahala haka duk wanda ya san bai da haƙuri mafaɗacin mutum ne mai yawan zagi mai yawan duka mai yawan kaza mai yawan kaza to billahi azimu idan yayi aure wahalar banza zai sha dan ku in dai mace ce zaka aure ta in dai mace ce tunda ba yar gidan Annabi Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallam ko to ka shirya haukar da za ta yi maka alƙawari ne in dai mace ce kawai kowa ce ce kuwa kawai ka shirya wata ran sai ta maka kwaba kenan ka kana buƙatar ka zama me me haƙuri Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya manzon Allah cewa wa laqad arsalna rusulan min qablika wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah haka wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idhnillah نعم لكل أجل كتاب أولا آية الله تبارك وتعالى أنا من بياني شوى حقيقة من أي كودة رسولا من قبلك وسمن زني كافن يا محمد صلى الله عليه وسلم wannan ana kwantarwa da manzon Allah hakuri ne ana kwantar mai da hankali cewa fa wasu sun yi auren kafin kai waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya kuma muka sanya suna da mata jama'a duk annabawan Allah suna da mata wannan yake nuna mana muhimmancin aure yake nuna mana lalle duk wanda ya aure ya shiga layi na annabawa ya shiga koyi da annabawa haka duk wacce ta yi aure ana mata murna ta shiga koyi da layin annabawa waje na lahum azwajan wa zurriya suna da mata suna da zurriya kenan daga cikin manufar yin aure har yanzu abin da nake so na fitar a cikin wannan ayar shine zurriya samun zurriya wa rasu na nan an yi a ya'tiya bi ayatin illa bi li kulli ajalin kitab Allah ya ce muka sa suna zuriya to yau daga cikin kurakuran da ma'aurata suke shi ne, kin haihuwa daga cikin manufofin aure manzon Allah ya ce huta nasalu ku yi aure ku hayayyafa ku yi aure dan ku haihu inda ba dan ana haihuwa ba da ba kowa nan inda ba dan ana haihuwa ba da waɗannan yaran da suke mana surutun nan waɗannan da su da yayyen suke mana surutun nan da ba don haihuwa ba sau da ba a same su ba ina ba ta ana fahimta ah. ashe haihuwa albarka ne da ba da haihuwa ba da amaryar nan ba ta zo ta tara mu anan ba da ba ta nan ashe yana daga cikin manufar aure a haihu amma yau in ba ku wani labari abinda 'yan matan zamani suke yi da abinda zamani yake zuga 'yan mata tana zuwa malam ranar da za ta tare a gidan mijin sai ta je a soka mata allurar ana haihuwa shi mijin bai ma sani ba saboda wai kawaye suna cewa ya za ki bari shekara ɗaya kar a ganki da ciki riki-riki shekara ɗaya ba ku more wa aure ba ba ku ji daɗi ba hankali ku bai kwanta ba ba ku shakata ba ba ku yi kaza ba yau akwai shakatawa ba 'ya'ya hajiya akwai wani kwanciyar hankali na aure ba a haihuwa je ki tambayi waɗanda suka yi aure shekara biyar shida bakwai ba samu haihuwa ba kuma akwai haɗari babban haɗari likitoci suna faɗa duk matar da ta fara yin planning Ba ta ma fara haihuwa ko ɗaya ba ba ta ma san tana haihuwa ko ba ta haihuwa ba ta je ta fara fulani. wallahi yana iya ragar ragargaza mata mahaifarta gaba ki ɗaya kuma yakan iya sa ta daina ma haihuwar gaba ɗaya to abinda 'yan mata suke yi a wannan zamani na kyamar haihuwa wannan ɗabi'a ce ta yahudawa ƙyamar haihuwa saboda su suna rayuwa ne akan duniya da tara duniya suna rayuwa ne don su samu suna son rayuwa kamar me suna fifita rayuwar duniya kamar me ga ƙin mutuwa so idan aka yi aure a yi burin Allah ya ba da zuri'a ko a shekarar farko ko a shekara ta biyu ko a shekara ta uku ga abin da Allah maɗaukin sarki ya kawo so kuskure ne miji ya ta ɗirka miki allura kafin ma ki fara ɗaukar cikin farko haka kuma kuskure ne ki je ki ta shan ƙwaya kafin ki ainihin wato a bani sunan shi haihuwar farko da haka yana daga cikin manufa a samu ‘ya'ya na ƙwarai masu yi wa annabi salati a samu ‘ya'ya na ƙwarai masu karanta alkur'ani a samu ‘ya'ya na ƙwarai wanda za su zamanto ‘ya'yan mutunci ‘ya'yan alheri daga ƙarshe abin da nake so na ba da shawara ga ainihin ma'aurata su ne a gurguje kamar haka na farko ku yi rayuwa akan gaskiya kada ku yi rayuwa akan ƙarya rayuwa akan gaskiya ita ce rayuwa ta islama ke mata ke zama musulma shi ma ya zama musulmi ki zama kanita ya zama kaniti ki zama ta'iba ya zama ta'ibi ki zama sadika ya zama sadiki Allah ce innal muslimina wal muslimati innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqin والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين نعم والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات نعم والصائمين والصائمين والحافظات والحافظين فروجهم نعم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ممتاز kin ga wannan ayoyin gaba ɗaya sai Allah ya kawo musulmi namiji musulma mace mumina namiji mumina mace abinda nake so duk sifofin nan da Allah ya kawo a cikin alkur'ani miji da mata to ku haɗa ku haɗu ku zama masu gaskiya masu riƙon amana masu ibada masu ainihin tsoron Allah masu hakuri duk Allah ya amata was-sabirin was-sabirati wal-khashi'in wal-khashi'ati was-sadiqin was-sadiqati wal-mutasaddiqin wal-mutasaddiqati kai was-sa'imin was-sa'imati wal-hafizin furujahum wal-hafizat ku zamanto masu kiyayewa amanar aure da kansa zan rufe insha Allah masu kiyayewa amanar aure yau Allah ya kawo mu lokacin da mutum zai zo ya yi aure amma wallahi bai da garantin matarsa shi kadai ne mijinta yau mutum zai zo ya aure amma wallahi ba ta da garantin shi kadai ne mijinta ya tafi ya nemi mata ita ma ta tafi ta nemi maza akwai matan da sun san su haka suke ɗazu ɗin nan ɗazu ɗazu ɗin nan wallahi wata mata ta kira daga wata jiha ta ce yau malam ina da shekara talatin da uku da ni da mijina amma na je unguwa na dawo na tarar da mai gidana yana neman matar banza ido da ido na ganshi kamar turmi da tabarya a gidana a ɗakina a kan gadona ta ce na ganshi ya ganni na ɗebe jakarta na ɗebe wayoyinta na ɗebe silifas ɗinta na ɗebe kaza ɗinta na gan shi na ganta na ce yanzu alhaji abin da za ka yi min kenan ya ce ki haƙuri ta ce ga ƙin sallah ya son sallah yanzu wannan matar ta haifi ‘ya'ya barkace da mijinta amma ga abin da ya mata saboda cin amanar aure to ita ma matar akwai wanda suke yawo suna bin maza tana gidan mijinta tana aure amma tana catin da wasu maza musamman 'yan matan zamani duk wanda ya auri budurwa a wannan zamani ya sa ido na ƙurulla a kanta ya kafa mata cctv kyamara kuma ya rinka duba wayarta don ya san da wa take alaƙa wallahi da yawan suna tahowa da ɓulɓushin soyayya tsofaffin samarinsu kana zaune yarinya tana ma ɗagawa tana maka abin kana magana ta wai me da Allah akwai wanda ta ce eh na maka din ai akwai inda ake nuna min soyayyar sama da yadda kake nuna min ni in ban da tsotsayi ba ma da bin iyaye ba ma na zo aure ka ina da na. ina da mai sona yace he yace to ashe nan ma ba da shi ake yi ba ya biya kuɗin sadaki ya kama kuɗin gida ya kashe kuɗin walima ya kashe kuɗin kaza amma wallahi ba ta yi da shi kuma abin tausayi da wayarsa ta dubu hamsin da ya sai mata ko da wayarsa ta dubu ɗari da ya sai mata ko da wayarsa ta dubu kaza da ya sai mata da shi ake zuwa ake chatin din da wasu maza na banza inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a ji tsoron Allah a rike amanar aure mazan ku da matan ku muna fatan alkhairi a wannan aure Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya Allah ya sa aljanna makomar mu kuma muna ba da ainihin hakuri da rashin farawa da wuri saboda masu dauka na ne ba su je da wuri ba ba laifi na bane ba wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh